da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyoyi Afirka mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshi na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a biyoyi hausa.com ko sashin hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni muhammad hafiz baballe Shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma ɗaya ga watan Mayu na shekara 2019 za mu tattauna akan 'yan matan Chibok da aka yi garkuwa da su a shekara biyar da suka gabata, ko yaya 'yan uwansu suke kallon wannan lamarin. akwai pop cewa wannan 'yan matan suna nan da rai wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba suna nan da rai Ban haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun ba mu closure cewa 'yan matan cibo a bar maganar su da keep saying cewa suna aiki a kai so muna da ban gaskiya cewa matan nan suna nan da rai kuma za su haka yake amina kamar wasa fa a kwana a tashi har wai an yi shekara ɗaiɗai har biyar da aka yi garkuwa da 'yan matan chibok a watan jiya ne aka cika shekara biyar mun sa ido mu ga ko wasu matakai gwamnati kowane matakai gwamnati za ta ɗauka amma sai muka ji shiru dalilin da ya sa a yau za mu tattauna akan wannan batu wakilinmu na sashen hausa nasiru adamu el hikaya ya tattauna mana da jama'a akan wannan lamarin. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shin kuna ganin gwamnati na kokari wajen kubutar da mutane da aka yi garkuwa da su ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko ta fito ne daga Hamza Balarab Alhazawa inda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe gaskiya gwamnati tana iya kokarinta amma dai ya kamata ta ƙara jajircewa dangane da harkar tsaro ku huta lafiya. To Hafiz sai kuma amsa na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau shi kuma ya ce sanannu gwamnati ke kubutarwa su kuma ɓoyayyu sai dai 'yan uwansu su biya kuɗin fansa a sako su. To sai kuma amsar haɗin gwiwa ta Yahaya Dannau Azare da Kadora Diga ga ɗan Fulani Warji. inda suka ce e, to gwamnati na kokarin yi kaɗan yana da kyau ta ƙara ƙaimi a kokarin da take wajen shawo kan matsalar garkuwa da mutane. To sai kuma amsar Mansur Baburu na fada shi kuma ya ce salam yau da gobe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar yin garkuwa da mutane da ya zama ruwan dare a ƙasar mu Najeriya amin. Ita kuma Khadija Bawuro El Party ta ce tabbas gwamnati tana iya bakin ta wajen kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su. Abdulmutallab Mande ya kuma ya ce mana yau da gobe ikon Allah gaskiya babu wani ingantaccen kokari da gwamnati ke yi gurin ceto waɗanda suka fada hannun masu garkuwa da mutane. Shi kuwa Kabiru Nasir Sheme ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ba shakka gwamnati na kokarin kubutar da manyan mutane waɗanda suka jibanci 'yan jam'iyyarsu amma talaka sai dai danginsa su yi karo-karo don kai kuɗin fansa. To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar dan zango shi kuma ya ce salam yau da gobe ni a gani na gwamnati ba ta wani kokari saboda har gobe ana ci gaba da sace jama'a. Amsar mu ta karshe ta fito daga Babani Basko Azare inda ya ce a gaskiya gwamnati na iya bakin kokarinta abin ne da yawa wai shege da hauka da Boko Haram za a ji ko da masu garkuwa da mutane. To Hafiz ka ji shi kuma abin da ya ce mana. To Allah ya kyauta. Mun gode gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da tattaunawar da ya yi mana da jama'a akan wannan lamari. Barkanmu da shigowa wannan zaure na yau da gobe inda za mu tattauna kan cika shekaru biyar tun sace matan Chibok a makarantar su ta sakandare da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Ina tare da shugaban al'ummar Chibok mazauna Abuja shi keke mute sai kuma dan uwan ɗaya daga matan da har yanzu ba kwato ba shi Peter Joseph wanda yar uwarsa Elizabeth har yanzu take cikin mata 700 da yanzu ba a gano ba kazalika muna tare da kasimu mai gari wanda mukamansa suna da yawa na farko shine mai kula da baki a ofishin kamfen na shugaba muhammadu buhari wato sheke kula da bakin shugaba kazalika kuma shine shugaban matasa na shiyar arewa maso gabas gaba daya na jam'iyyar apc mai mulki bari mu fara da keke mote yanzu shekara biyar har yanzu akwai matan da basu dawo ba wani hali ake ciki ne ta bangaren ku kai hali da gaskiya akwai bakin ciki bakin cikin mu ba a iya lissafinsa saboda abubuwan diyawa ne na ɗaya wayannan 'yan matan nan yau ne gobe ne yau ne gobe ne shi na har ya kai shekara biyar a kuma shekara biyar din nan an iya samu ɗari da bakwai amma ɗari da goma sha biyu nan ba mu san menene ko ana aiki a kai ko ba a aiki a kai ba mu sani ba iyaye suna nan kulla yomi tunani kamar ni misali matan yayana wanda kuma yarta har yanzu tana ciki wayanda suna ciki jejin nan kullum wani lokaci tana mm, ba ta haukace ba dai amma dai in ce ta yi kusan haukace domin wani lokaci in ta tuna da wannan abun sai ta tafi fashe mana da kuka sai mu rasa abin da zamu yi mu da kanmu ni da kan nan da wani lokaci ni da kan nama wallahi in wani lokaci na tuna da wannan yarinyar nan sai a gane cewa in ko mata na ta kawo mini abinci ba na iya ci in tunani ta zo mini saboda haka gaskiya muna da wahala na wannan abin da ya same mu iyaye yanzu fiye da ishirin sun rasu saboda tunani da trauma wanda ya same saboda nufin cikin a cikin iyaye na matan nan wanda suka eh. ah, wanda suna jeji har yanzu to abubuwan da yawa ne ba za mu iya musulunta ba amma kuma abin da mai tashin hankali ne jawo sanadiyar ah, rasa rayukan nasu ko kuma wasu cututtuka ne da cututtuka na tunani trauma abun stroke ne wayan zuba da stroke wayan zini abubuwan ne kala kala kai ma kasan cewa irin wani abu ya same ka wani lokaci abinci ba ba za ka cinye har ya ishe ka ba to abubuwa da yawa zai shiga dan kuma abin da magaba daya da ya ba mu mamaki wannan shekara musamman da muka shiga nan kowane rana sati ba zai wuce ba sai a je a yi attacking a kasar Chibok sati ba zai wuce ba a je a yi attacking har ya kai yanzu garuruwa fiye da goma sha wani abu da mutanen sun sun kore gaba daya an kashe duk barin da yadda za su shiga garin kuma ba su kashe mutum kuma za su kune garin gabar kunus so muka yi da mu tambaya tun me inda ga iya mu suna hannu wayannan mutane gwamnati tun me ba za su iya kare mutane nan ba iyaye wanda har yanzu tunanin ƴaƴansu ma kawai ya iste su amma kuma gashi na lafiyansu a cikin gari ma a cikin kasar ma ba za su iya eh, samu ba. Kiki mutu bari mu tambayi. ne damuwan namu eh, yanayin da muka samu kamar yanzu. bari mu tambayi shi Peter Joseph wanda yar uwarsa Elizabeth take dajin nan. Tun da aka sace ta shekara biyar kun samu labarin ta? Ba labarin ta ba. Ba mu samu labari daga gunta ba sai dai ɗaya da ta samu ta fito ta ce mana tana nan lafiya kalo kawai shine abin da muka ji ban fara jin wani labari gare da elizabeth a fijar kamar ba ma jin ka sosai sosai watakila ko sai ka daga murya ok ba mu labarin a cikin waɗannan shekaru biyar tambayar da muka yi ma cikin waɗannan shekaru biyar kun ji labarin inda elizabeth take a'a ba mu ji labarin inda elizabeth take ba ba wanda ya san inda take tunda aka kwaso doko su daga makarantar da suke ba mu kara jin labari akan elizabeth ba sai dai ɗaya da ta samu ta fita ta ce mana suna tare a hannun wannan mutanen har ita aka samu aka karbo ta amma ita elizabeth ba labarin ta har yanzu wato ma'ana akwai a cikin waɗanda aka samo bakwai ɗin nan ne suka ba da labarin sun gamu da ita a dajin nan kwarai kwarai ami ta ba da labarin tana nan cikin koshin lafiya ko kuma menene asalin halin da take ciki yadda ta faɗa muku to kana hannun mutane wadda baka san su ba kuma mutane ne masu kashe mutane anyhow ai ba ka iya cewa kana nan koshin lafiya ba ita dai tana nan da rai amma koshin lafiya to ba maganar koshin lafiya tunda baka kusa da waɗanda kana kaunan su me kuke fata zai faru tun da yanzu an shekara ɗaya zuwa biyar wasu har sun fara ma ɗebe tsammanin cewa za a iya gano sauran matan nan kamar an yi magana ma wasu za su ce ko wasu hare-haren jirgin sama sun sa wasu daga cikinsu ba mamaki ma ba sa raye amma an ce dama shi dan uwan mutum in yana raye ko baya raye ma watakila akwai wani abu da kuke ji a jikin ko wasu mafarki da kuke na albishir ko kuma na tashin hankali me za ka ce ok um, kamar na ansa question naka in ka tuna kamar wannan 'yan matan su former president uh, obasanjo kama a sako 'yan matan nan guda 700 ya ce a bar maganar matan bara ya samo su ba kuma da sauransu da ya ta faɗa amma daga nan an zo an samu har bakwai which means har yanzu akwai hope cewa wannan 'yan matan suna nan da rai duk wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba suna nan da rai kuma ban haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun ba mu closure cewa 'yan matan cibo a bar mu ganin su kuma ba da keep saying cewa suna aiki a kai so muna da ban gaskiya cewa matan nan suna nan da rai kuma za su fito. amma fito wai eh, kai dan jihar borno ne na san eh, wasu suna cewa ba mamaki matan nan a ce suna dajin nan wasu suna da ta baban cewa ba a dajin sambisan nan ba ne ba mamaki ko suna kasar chadi ko suna kamaru amma kai ya labaran da kake tarawa daga matan da suka fito dinnan ya kake ji ka yadda cewa suna wannan dajin ko kai ma kana kokonton wannan labarin to takamammai inda matan nan suke dai ba wanda zai iya ga maka yanzu ni in an ce mun suna cikin maiduguri ma zan yarda matan me yasa to mutane suna tafiya daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan ai baraka san inda suke nan takamaimai ba so in an ce suna cikin sambisa forest zan yarda in an ce suna jihar niger zan yarda in an ce suna nan a chadi zan yarda ko cameroon zan yarda amma dai ni dai na san suna nan da rai kafin mu koma wajen keke wuce bari mu tambayi ah, kasimu mai gari kai ne mukarrabin shugaba muhammadu buhari wanda ya yi alkawarin matan nan allah da duka za a kwato su kaji abubuwan da su waɗannan yan uwan waɗannan matan suka faɗa mai zaka ce da farko ina taya su bakin ciki da jimami wadda yan matan cibok din nan dai ba yan uwansu ne kaɗai suke cikin bakin ciki ba in ka duba fafuka da ake yi a cikin mutane da suke fitowa mutanen Chibok ba su kai digo ɗaya cikin ɗari na masu fitowa suna taya su fafotuka a ga yadda za a fito da wayannan matan ba don haka ina taya su jaje kuma mana addu'a allah ya fito da wayannan yaran da farko dai shugaba muhammadu buhari duk wanda ya ce bai hoɓɓasa ba ko bai yi ƙoƙari ba to ina ganin bai ko bai dubi al'amarin da kyau ba ko kuma dai ya faɗi son ran shi da farko dai ni ɗan yankin arewa maso gabas ne na san yadda ya zo ya samu kasan nan kuma kowa ya sani kuma da ya zo don ya tabbatar da yankin arewa maso gabas ta rabu da wannan eh, bala'i da tashin hankali da muke ciki kasu mai gari na ga kamar kana neman sauka daga layi ka koma maganar tsaro gaba daya ko yaki da yan boko haram eh, ah, muna maganar shekaru ba a yi shimfiɗin ba ba za a kai ga wayannan yan mata ba muna maganar shekaru biyar ne da sace matan cibok kuma watakila nan ga za mu taɓa ma har maganar yarinyar nan da ta sauran ta da ah, sharibu da farko in ba a yi shimfiɗi ba ba za a kai ga inda kuke so din ba wa ah, muke so ba eh, darasin da muke tattauna wani darasin ne a takaice akalla dai zuwan shugaban kasa a cikin shekaru uku da rabi da ya yi ya gano 'yan matan nan guda ɗari da bakwai kuma har gobe yana kan cewa in allah yadda yana ƙoƙari sai an gano sauran don haka ba za mu yanke zato ba a ganin yanayin yadda mutane mu suke fafutuka wato jami'an tsaro in allah ya yadda nan ba da jimawa ba sauran ma insha allahu za su samu su rabu da wayannan mutanen su dawo cikin iyalansu magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in ya ɗan kuka ya kajiya. Bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe. To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa. Bari mu koma ga Nasiru domin jin ƙarashin tattaunawarsa. kiki wuce akwai lokacin da aka gano wasu daga cikin matan na har aka zo da su nan abuja duk da dai ba a bawa manema labarai sosai sun samu sun gana da waɗanda suka dawo dinnan ba kai kana cikin waɗanda suka shiga wannan wajen faɗa mana ya ka gansu ya suke magana ya yanayin rayuwarsu ta sake da irin tunaninsu ai malam nasir abin bakin ciki na lokacin da aka samu 'yan matan nan ni da kana ganin wannan kamar yadda na gaya muku da farko a ‘ya'yana guda biyu da suke ‘yar yayana da na kanina a lokacin da ɗaya ta fita da maman da wato na kanina kenan da maman da baban da gwamnati ta kira su su zo su ga wayannan 'yan matan nan sai suka zo da wuri na gaya musu zo da wuri kada su yi jinkiri sun zo sun kwana a gidana da sassafe ni na ɗauko su da sauran wayansu a iyaye da ‘yan'yansu masu zo su shida da na kai su a gidan shi a lokacin hajiya aisha ita ce minista na women affairs to da na kai su da ta ganni shi minista ko saboda muna faktikan tabbatar zuwan 'yan matan nan ta iya gane ne ban san dalilin ba don ban taba haɗu da ita ba tana ganni ta ce ta gawa don tare da chairman nawa ne don lokacin ne vice ne na na ah, kada na cigaban mutane cibok a abuja hmm. so da ta ganni ta ce ta gawa chairman chairman kai kadai ne zaka je ka gani wayannan 'yan matan kai kadai ga mutane mu wanda suka dawo daga ci iyayen da suka da mata da maza duk suna cikin falo na ta babba kai kadai ne sai ciyaman nawa ya ce a'a ya hajiya eh, ni na zo tare da makaraba nawa shi vice nawa dole za mu je ya ce ina ita da kanta ma ba za ta iya ta gan wannan yan matan ba balle ma wani kai din saboda dai kai ne ciyaman ne so ina tabbatar maka malam nasiru mutanen nan sun zo suka tafi kane na ma maimako ya ce a ah, to da suke yaya nan da ya kawo ni ma ba zai iya ya gani yarta ba to za mu tafi shi ma bai magana ba sai na tashi ni kadai a cikin jama'a na yawa a lokacin chairman na local government namu yana tare da su so sai na fita ban iya gani kuma duk ban da shi chairman namu wato lokacin da mutane na 21 nan da suka fito kenan da nake faɗa hmm. so na fita shi kaɗai ciyaman ne ya je ga wani 'yan matan har muna jira muna jira 82 su zo su fito haka ne kuma wancan ma har ciyaman din ma a cikin 82 na an hana shi ya je ya gani balle ma ni da sauran eh, mutane tibo wanda suna mazaunin abuja duk aka hana mana mu ga wani yan matan nan yan matan nan sai da suka zo na sun je sun kusan shekara daya bayan da sun gama shakara ɗaya ana yin profiling nasu da sauran abubuwa suka je makaranta suka yi kusan shekara daya ita yar kani nan nan tici to za ta zo ta yi hutu a gidan babanta a abuja shine ta zo a hutu shine na ganta da ido saboda haka har wannan lokacin da sai da gabaɗaya aka raba mu mu shugabanni na mutane mu wanda za mu iya ba da shawara yadda za a yi ilimin wani mun rubuta maka abin nan tagardu ɗaya ɗaya so oh, hudu ko biyar muna ba da shawara gwamnati ko gwamnati su gaya mana su ba mu reply cewa ga abin da muka duba a cikin shawarar da muka da ko daya ba su gaya mana magana saboda haka mu ba za mu iya mu yi magana akan ƴaƴan bisa makaranta amma dai mun gode da an kai su makaranta din amma shawara da kuma yanayin su da kuma yadda suke tafiya a makaranta ci gaban da suke samu wallahi ba mu sani ba saboda an hana mu sani yake za mu ba mamaki an jima mu tambaye ka menene dalilan da ya sa kake tunani aka hana ku ganin su amma duk da ka bari mu tambaye shi fita Joseph a fita yaya za ka ce ga gidanku nan dai har yanzu babu Elizabeth yaya gidanku yake yanzu da ga nan yar uwarku har yanzu bata nan ya kuke zaune a gidan ya kuke ji a ranku to ana cikin bakin yanayi tun daga ranar da aka a ah, ɗauke su a makaranta har yau din nan ah, kamar yadda ya faɗa maka ita mamana ta yi rashin lafiya sabon tunanin wannan yaren har ta zo nan jos ah, bingham university teaching hospital doctor suka ganta 2016-2017 and lokacin nan da ta zau sun mata tambaya da suka gano cewa arta tana cikin wa'anda boko haram suka ɗiba sai suka mata tambaya shin ko gwamnati sun yi musu wasu abu kamar therapy counseling ko wani abu ta ce ko ganin mutanen gwamnati da ido ma bata taɓa yi ba balle har a yi musu counseling ko a musu wani a tumana ba su wasu shawarwari yadda hankalinsu ba na tashi sosai ba yawwa yawwa hakan nan ba yi ba so yanayi da ake ciki dai yanzu to halin ba daɗi gaskiya ba daɗi tun last uh, september na yi tafiya last year september na je gida na gan mama na yadda take gaskiya abin ba daɗi za ka tana zama haka sai ta fara kuka tana kuka ba bai tambaya menene damuwa kawai tana tunani elizabeth sai ta fara kuka so yanayin da gaskiya ba daɗi shin fita gidan naku har yanzu yana nan a cikin garin Chibok? Eh to yana nan yana nan a ƙauyen mu a Chibok akwai yana nan. Ma'ana yanzu mutum zai iya tashi daga nan Abuja ya tafi Chibok ya je ya kai ziyara wajen yan uwansa ya dawo ba tare da yana jin wani tsoro ba. To ko ni da nake maka magana yanzu in kace mana je kasan Chibok ina tsoro. din kan ce maka eh za ka iya tashi ka je ga dangadan kuma ka je ka faru da haɗu da abin da bai shi ba. amma an ce ai babu wata karamar hukuma ko wani waje da ya saura hannun yan boko haram. to ka ji baba ya gaya maka cewa shekarun jiyan nan shekarun jiyan nan an kwace gari a kasance ba ko kuma akwai garuruka wadda sun fi guda goma sha yanzu a hakan nan suna hannun boko haram tunda ba mutane a ciki to ke ciki boko haram sun zo sun kori mutane sun ɗauki garin so wani ya ce maka ba kasar da ke hannu boko haram to ta wasu gefe watakila amma ta gefen cibokam a tukudi ba ce karamar hukuma gaba ɗaya ba watakila suna rarrafe a wasu lunguna ko cikin duwatsu da sauransu kenan to a kasar cibok dai wurin da za a ce dutsuna guda ɗaya ne wanda ke asalin kasan cikin cibok ɗin da kanshi wanda na sani wasu wuraren manyan-manyan garnuka ne kuma garuruka da suke karɓar manyan-manyan ward ne suke karɓa so ba karamin wuri wanda za a ce a wannan jos is a no karamin town gani babban town ne suke karɓa yawwa to a kasimu mai gari ka ji eh, tarihin ma yadda da aka samo matan ma waɗannan har da suka kai ɗari da bakwai hatta wasu daga 'yan uwansu da ma shi mataimakin shugaban kungiyar al'ummar cibok a lokacin na nan abuja ba a ma bar shi ya shiga ya su ba shin eh, kasim wace dabara ce wannan da gwamnati take ɗauka ta yi wannan irin matakin um, zai yi yadda ya fada din tun da bana nan aka yi ba zan ce ba haka nan ba amma dai eh, a sani na sanin ka kai ma yan matan nan har gaban shugaban kasa an kai su in akwai wasu shawarwari da ko likitoci koko jami'an tsaro suka bada na hana mutane su yawaita a kansu to wannan watakila shawara ne na wadda ta danganci eh, kulawa da lafiyansu shi yasa aka ɗauki wannan matakin kuma eh, duk duniya sun gani inda ake da lokacin da aka je su a women development center da aka fara eh, rehabilitating ɗinsu mun gani ku jarida kun ɗauki hotuna kun nuna mana yadda suke yi don haka zai yiwu an hana su ganin nan don wasu shawarwari na likitoci koko na jami'an tsaro mutane ne wadda suka rabu da gida suka rabu da mutanen da suka sani na tsawon lokaci kasan suna cikin wani yanayi na birkita da tashin hankali mun sani kuma likitoci suna da ka'idojinsu yadda suke kulawa da mara lafiyansu to don haka in su likitoci ko jami'an tsaro sun ɗauki mataki na hana yawaitan mutane a kansu to ina gani ba zai zama zamanto gwamnati ta yi laifi don ta ɗauki mataki da za ta kare wa'annan 'yan matan ba. Amma ni na ga hotunan da wasu daga cikin iyayensu ma har an nuno suna goya su za eh, uwa sai ta ma ɗauka cewa ko 'yan tatarin zuma jaririya ce idan muna maganan lafiya ne yadda suka rika goyon su na akwai ma wani abu da ya shafi lafiya ko kasu ba dai dalili kawai ai lokacin da aka bar iyayen har suka zo suna goyon sai da suka ɗan wasu guje-gujen su wadda abin da za su iya yi akai kasu mai gari ne a maganganun wannan gwamnatin shugaba muhammadu buhari kamar yadda ina jin ko ɗazu ne shi kekin wuta yake faɗa ni ma yana nan lokacin da aka rantsar da shugaban a ranar 29 ga watan mayu shekara ta 2015 da yake cewa sai an kwato matan chibok ma'ana in ba an kwato matan chibok wato ba a yi nasara kan gamawa da boko haram ba har yanzu kuna kan wannan baka cewa sai an kammala kwato su sannan don ana cewa lokacin an gama da su amma wato technically zan iya cewa an karya lagon su kenan a karya lago kowa ya yadda ba gwamnati kaɗai ba duk duniya an yadda kuma kai ma shaida ne an karya lagonsu tunda za ka fita nan cikin garin abuja ka zagaya duk inda ka ga dama ba inda aka ba titin da aka toshe wannan eh, batu ma karya lago wannan bai taso ba kowa ya gamsu ba ja a kan wannan sannan eh, yadda ya yi alkawarin eh, duk da ba kwato su gaba ɗaya ba alhamdulillahi mun gani an fara tunda an fara muna da yaƙinin insha Allahu kafin gwamnatin nan ta gama insha Allahu za a gama kwato wa'annan matan gaba daya. Kasim bari ma mu ma tambaya ma na ta karshe kawai in ya so mun koma wajen yake ki shi ma ya rufe mana. Ah, kusan akwai masu ra'ayi musamman ma mutanen wannan gwamnatin cewa tunda shugaban Muhammadu Buhari ne ke kan mulki kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa kada ma ba sai ka fito kan titi kana cewa a kwato matan cigo za a kwato su wannan ya kai ga hari aka kai nan unity fountain wato wannan dandali da ake gwagwarmayar maganan kwato matan nan me yasa kuke ɗaukar irin wannan matakan ne cewa kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa kawai ma za a ga ta ɗaukar matakan da suka dace wato kar ku hada abubuwan ishin wannan dandalin akwai wasu abubuwa na tsaro daban wanda bai shafi wa'annan masu fatukar kwato 'yan matan chibok ba kai ka sani yanayin tsaro da muke ciki ka san wasu sun shiga rigan wa'annan masu fatuka suna zuwa suna yin wasu abubuwa na son ransu wannan wadda kowa ya sani kuma akwai wasu da suka zo zanga-zanga a wurin nan suka fasa motoci suka duk wadda yake wucewa a wannan lokacin ba wadda ba a fasa mai mota ba to kaga wasu suna so su yi amfani da eh, masu fafutukan kwato yan matan chibok su jawo fitina a ƙasa wadda kuma ko kai za ka ba gwamnati shawara kar ta yadda ta bari abun da zai zo ya da hankalin eh, ƙasa da kuma ya da hankalin 'yan ƙasa sannan musamman ma a wannan birnin tarayya wanda shine fiskan najeriya wanda duk duniya wannan eh, gari suke kallo su yi hukunci a kan najeriya to kin ji yadda abubuwa suke kaya wallahi kuwa abubuwa da ya gashi nan da ya sai dai a hankali dai ya mm, ce allah ya rufe asiri mm, gashi wasu suna ta magana gwamnati tana ta kokari wasu kuma suna wannan To masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka min ta ba da umarni sa'ida hamdan da injiniyan mu na yau rob mclean da kuma abokiyar aiki na amina buhari auna ni muhammad hafiz babale daga nan birnin washington nake cewa ku huta lafiya. kwarai ba za su bari